فكذلك حب النبي صلى الله عليه واله وسلم فالله سبحانه وتعالى في هذه الايه ذكر امورا ثمانيه ذكر هذه الامور الثمانيه التي هي من ضروريات حياه الانسان ومما يرتبط حب الانسان بها وقدم حب الله ورسوله عليها وتوعد من من قدم حب واحد من هذه الأمور على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله توعده بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بذلك ثم فسقهم بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين وقد امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ان يحبوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويعزروه ويوقروه فقال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين, بالمؤمنين من أنفسهم فمن كان نفسه أولى به من, نبي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يتحقق فيه لم تتحقق فيه صفة الإيمان قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يؤكد ذلك ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي الصحيح وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر والذي نفسي بيده لأنت يا رسول الله أحب إلي إلا من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حتى أكون أحب إلي من نفسك فقال عمر والذي نفسي بيده الآن لأنت أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر وهكذا وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تؤكد أن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان وأن إيمان المرء لا يتحقق حتى يحب رسول الله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما يحب الله وفوق فوق ما يحب كل شيء فوق ما يحب نفسه فلذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم جيل القرآن هم جيل القرآن وهم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازموه وعرفوا أحواله وأخلاقه وصفاته النبيلة وأخلاقه الطاهرة ورأوا كل ما يستدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأوا من أحواله ما يحملهم على محبته صلى الله عليه وآله وسلم كان جيل الصحابة الذي هو جيل القرآن الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي تمثل فيهم الإسلام تمثل فيهم الإسلام بصفائه بسفائه ونقائه وجماله والذين كانوا كانت حياتهم ترجمة عملية لهذا الدين كانوا قد ضربوا أروع أمثلة لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم ومنهم ينبغي أو يجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية محبة تفوق كل محبة وترجموا ذلك فعليا عمليا في حياتهم وسلوكهم فإذا أردنا أن نتمثل حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنتمثل حياة هؤلاء الصحابة الذين هم في الحقيقة ترجمة فعلية لهذا الدين وتمثلت فيهم آه، وتمثلت فيهم شعائر هذا الدين وتعاليم هذا الدين تمثلت في حياتهم فإذا أردنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة حقيقية فلا بد أن نتمثل هؤلاء وأن نخطو, خطو وأن نخطو خطاهم وأن نسلك سبيلهم ونتعلم منهم كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إننا تعلمنا من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم حياتهم معهم عرفنا كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليست محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة تقال ولا شعارا يرفع ولا عناشيد تغنى ولا كلمات ولا حفلات وإنما هي حقائق وطاعات وأسوة نتمثل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها فقد أحب, النبي فقد أحب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم أحبوه محبة لم يحبه لم يحب أحد قبلهم ولا بعدهم مثل ما أحبوه فقد شهد بذلك عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامه لصلح الحديبية ورأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم محاطين به ورأوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالة التي رأوهم فيها قال ما أرى إلا أوشابا ما أرى إلا أوشابا كادوا أن يفروا ويتركوك يعني أنه رأى أن هؤلاء السحابة ربما قد لا يستطيعون الصبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عنه وأنهم قد يفرون منه لكنه رأوا من حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفوق الوصف فرأى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكاد يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا ابتدروا أمره وما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه فلما راى ذلك عروه بن مسعود الثقفي وذهب الى قومه من قريش قال لهم أو قو اي قوم اني رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه واله وسلم فوق ما يحب احد احدا لقد رايت لقد رايت الملوك ووفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده وما أمر بأمر إلا ابتدروا أمره وما توضأ وضوءا إلا كانوا يقتتل على وضوئه هكذا كان محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحب لنبيهم صلى الله عليه وسلم وكانوا يجلونه ويحترمونه فوق ما يحترم كل أحد أحدا حتى كان عمرو بن العاص لما أسلم قال لم يكن أحد احب الي ولا اجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكن لو طلب مني ان اصفه ما ما استطعت ان اصفه لاني ما استطعت ان املا عيني منه صلى الله عليه واله وسلم اجلالا وهيبا كان يجل النبي صلى الله عليه واله وسلم ويهابه فما يستطيع أن يحد نظره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمع ما, فمع ما ملأ قلبه مع, ما مع ما ملأ قلبه قلبه من محبته وإجلاله إلا أنه لا يستطيع أن يصفه لأنه ما كان يحد إليه النظر صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه كانوا يجلسون فكأنما على رؤوسهم الطير ما كانوا يرفعون رؤوسهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحدون إليه النظر كانوا كثيرين كانوا مطاعين له مستجيبين لأمره فما أمرهم بأمر إلا, إلا ابتدروا أمره وما نهاهم عن شيء إلا انتهوا منه هكذا كانت محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله كانت طاعته وامتثال أمره واتباع سنته والانتهاء مما نهى عنه وهكذا ينبغي أن تكون محبة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون ترجمة فعلية لهذا الدين أن تكون طاعة لله ورسوله أن تكون وقوفا عند حدود الله أن تكون أمرا أن تكون فعلا أن تكون امتثالا لأوامر الله عز وجل ورسوله أن تكون انتهاء مما نهى الله ورسوله عنه هكذا ينبغي ان تكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما تمثل الاسلام في عقيدتنا وفي عبادتنا وأنما نتمثل الاسلام في سلوكنا واخلاقنا ان نتمثل الاسلام في جميع نواحي حياتنا في حياتنا الفرديه وفي حياتنا الجماعيه في حياتنا في بيوتنا في أسواقنا مع أنفسنا مع غيرنا مع أحبابنا وأعدائنا أن نتمثل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وأن يكون ذلك منهجا لنا في حياتنا هذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينبغي أن تكون وكما كانت في جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bata farkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala yana cewa ka gaya musu in ya kasance iyayensu ko 'ya'yansu ko 'yan uwansu ko matansu ko dangin su ko dukiyar da suka tara ko gidajen da suka gina suka yarda da su ko kasuwancin da suke tsoron ya yi tasgaro waɗannan su suka fi soyuwa gare su fiye da Allah da manzansa da jihadi don ɗaukar kalmar Allah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih to su jira har lokacin da Allah zai kawo al'amarinsa Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai babu shakka wannan aya da sauran ayoyi da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da dama waɗanda suke tabbatar da cewa san annabi sallallahu alaihi wa sallama tushe ne daga cikin tussan ko kuma rukunan addinin musulunci mutum ba zai zama musulmi ba ba zai zama mumini ba har sai ya so manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiye da yadda yake son komai san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare yake da san Allah ba zai yiwu mutum ya so Allah ba bai so ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dole sai ya so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fifita soyayyarsa akan komai ya fifita abin da annabi yake so akan abin da ransa yake so sannan yake zama cikakken mumini Allah subhanahu wataala ya umarci muminai da cewa su girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama su bashi matsayinsa Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lalle mun aiko ka dan ka zama mai shaida kuma mai albishir ko mai gargadi Allah ce dan ku yi imani da Allah da manzansa kuma ku girmama shi ku bashi haƙoƙinsa sannan kuma ku yi tasbihi ga Allah safe da yamma ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da mu girma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mu bashi darajarsa mu bashi matsayinsa mu so shi fiye da yadda muke son kowa da komai fiye da muke yadda muke son rayukanmu hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ɗayan ku ba zai zama mumini ba har sai ya fi so na fiye da iyayensa da 'ya'yansa haka nan ya tabbata cikin sayar bukhari da muslim hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ɗayan ku ba zai zama mumini ba har sai ya fi so na fiye da iyayensa da ƴaƴansa da ma mutane baki ɗaya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi ibn hisham ki cewa wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi yana rike da hannun sayyidina umar sayyidina umar ya ce ya rasulallah na fi son ka sama da komai in ban da raina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ba zai zama mumini ba sai ya so da sama da yadda yake son ransa sai na umar ya ce to wallahi na fi son ka sama da yadda yake son raina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ne ya umar wanda yana nuna cewa ko da a ɗabi'ar halitta da allah subhanahu wataala ya ɗan adam da ita yana fifita ransa sama da komai wani ɗabi'a ce da Allah subhanahu wataala ya halicci kowane ɗan adam da ita yana fifita kansa yana fifita rayuwarsa to amma ana son idan aka zo fagen zaɓi mutum ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallama sama da yadda yake son kansa saboda haka farko sayyidina umar ya yi magana da ɗabi'a ta ɗan adam sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa ai al'amarin zaɓi ne wasu haka sai ka zaɓi iki sallallahu alaihi wasallama bisa ɗabi'arka da haka sayyidina umar ya dawo bisa zaɓi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita shi akan komai to haka kowane mumini ba zai zama mumini cikakke ba har sai san annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha gaban san komai sai ya fifita abin da annabi yake so sama da abin da yake so ya fifita abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kauna yake sha'awa sama da abinda shi ransa yake so yake kauna saboda haka zai yi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai ko da ransa baya so zai bar abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a bari ko da ransa yana so wannan shine fifita annabi sallallahu alaihi wa sallam sama da abinda yake cikin zuciyar mutum Allah subhanahu wataala a wancan aya ya ambaci abubuwa guda takwas waɗanda rayuwar ɗan adam take ta'allaka da su kuma ɗan adam yake jin yana son so matuƙa ta yadda rayuwarsa ba za ta yiwu ba sai tare da su allah ya ce to idan ya zanto ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa takwas mutum zai fifita sansa a kan san allah da manzansa da kuma addinin allah to babu shakka wannan sai ya jira ya ga abin da zai jiransa na narko daga allah subhanahu wata'ala shine fatarabbasu hatta ati allahu bi amri ku jira har lokacin da Allah zai kawo narkonsa a lokacin da mutuwa za ta riski mutum a lokacin zai gane kuransa Allah ce inna Allah wallahu la yahdi alqawm alfasiqin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai wanda yake nuna cewa dukkan wani wanda zai fifita ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wato iyayensa ko ƴaƴansa ko ƴan uwansa ko ainihin matansa ko danginsa ko kuma dukiyarsa ko gidajensa ko kasuwancinsa ya fifita ɗaya daga cikin waɗannan akan san Allah da manzansa to babu shakka wannan ya fita daga biyar Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin sawun fasikai shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah baya shirye da mutanen da suke fasikai Allah subhanahu wata'ala ya kira mu'minai cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi yafi cancantar shi yafi cancanta ga mu'minai saboda kawunan su saboda haka mutum ba zai ji cewa ba zai zama cikakken mumini ba har sai ya ji cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi cancanta a gurinsa sama da ransa sama da kansa to haka nan za mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda su ne suka halarci rayuwa tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama su suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ido da ido su suka zauna da shi su suka ga irin kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan sifofinsa suka ga abubuwan birgewa tare da shi suka ga abubuwan ban sha'awa da ba su taɓa ganin wani ɗan adam tare da shi ba waɗannan abubuwa suka sa musu san annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatansu fiye da komai waɗannan sahabbai su ne suka ba da yadda soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ta kasance su suka ba da sura a aikace saboda su suka samu halartar musuluncin a lokacin da yake fita daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa su suka rayu rayuwa ta musulunci musulunci tsantsa musuluncin da bai gurbata da komai ba musuluncin da yake cike da abin sha'awa da abin kyau ba a gurbata shi da wani abu ba su suka rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama su suka kwatanta musulunci a aikace suka zama rayuwarsu fassara ce fassara ce a aikace ta addinin musulunci waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama su ya kamata a ce sun ba mu haske sun fassara mana yadda ya kasance yadda ya kamata ya kasance wato soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance domin babu wanda ya so shi a duniya kamar yadda sahabbansa suka so shi ba a taɓa yin wani mutane ba kuma za a yi wasu mutanen da za su so ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa suka so manzo sallallahu alaihi don haka soyayyar su soyayya ce ta gaskiya soyayya ce ta haƙiƙa duk abin da muka gani tare da su shine yake fassara soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a gaske duk wani abin da za mu shigo da shi daga baya to wannan sai dai mai taɓaɓato mai ta hayaniya amma ba shine hakikanin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba matukar dai bai zanto mai tushe daga waɗannan bayan Allah ba waɗannan bayan Allah su suka nuna soyayyar annabi a aikace soyayyar annabi ba magana ce da ake faɗa da fatar baki ba ba kawai kurari ne da baki ba ba cika baki ba ne mutum ya ce yana son annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma ya ci gaba da rayuwarsa ya da ya ga dama ya yi abin da ya ga dama ya fifita son zuciyarsa akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ba ita ce soyayya ta gaskiya ba wannan soyayya ta ta cika baki irin soyayya ce da yahudawa suka ce suna yi wa Allah Allah yana musu Allah subhanahu wataala ya karyata su ce wannan ba soyayya ba ce soyayyar gaskiya ita ce ka bi wanda kake so ka yi masa da'a ka girmama shi ka girmama abin da ya zo da shi ka girmama koyarwarsa ka girmama umarninsa da haninsa wanda ita ce hakikanin soyayya wacce take nuna cewa tabbas wanda yake da wannan a zuciyarsa soyayyar ma'aiki sallallahu salama ta cika zuciyarsa sabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun so manzo sallallahu alaihi wasallama fiye da gaddan dan adam ya so wani dan adam urwa ibn mas'ud al-thaqafi yana ba labarin lokacin da ya je sulhul hudaybiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya ga alamun wasu mutane wanda suke tare da talauci babu alamun duniya da ainihin wadata tare da su sai yake ganin cewa waɗannan ayu duk mutanen ƙauye ne wanda da wani abu ya zo ya taso za su gudu su bar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to shine anan sai ya ga wani abin da bai taba zaton zai gan shi ba a riya wace a wacen da ya a duniya bai taba ganin irinsa ba sai ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da yayin da annabi yayi kaki suna ƙurin ɗaya daga cikinsu kowa yana ƙurin ya ga tare wannan kakin a tafin hannunsa ya shafe ainihin jikinsa da fuskarsa da shi ya ga cewa idan ya yi umarni rigege ne ya suke wajen su ga sun zartar da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga cewa idan ya yi alwala ya rage ruwa irin suke kokawa akan wannan sauran ruwan na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai koma yake gaya wa mutanensa ya ce ya jama'a ta ce hakika na yi yawo na shiga na ga sarakuna daban-daban na ga sarkin romawa kaisar na ga na farisawa kisra na ga na mutanen habasha na jashi amma ban taɓa ganin wani da mutanensa suke girmama shi ba kamar yadda nake na ga sahabban muhammad sallallahu alaihi wasallam suke girmama shi saboda kai ba su labarin abin da ya gani wannan kaɗan ne daga cikin irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa suka ɗauki ma'aiki sallallahu alaihi wa a cikinsu suna masa ganin kwarjini ganin haiba abdullahi dan amr ibn al amr ibn yake cewa babu mutumin da nake so kamar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babu mutumin da nake ganin girmansa a ido na kamar manzo sallallahu alaihi wa sallama amma da za a ce in sifanta shi in faɗi sifofinsa ba zan iya ba saboda ba na iya ƙura masa ido in zira masa ido ina kallonsa domin kwarjininsa da girmansa da yake cika min zuciya wannan ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda yake jin annabi sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarsa misalai da dama suna nan na rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke cike da alamar wanda suke cike da nuna kauna da soyayya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarsa babu sanda zai yi umarni face sun tsaya inda yake yi umarni da duk abin da suke in ya ce ku yi kaza to za su tsaya a kan wannan umarni in ya ce ku bar kaza za su bar wannan umarni a sa'ad ibn mu'az yana cewa ya rasulallah ga dukiyarmu nan a gabanka hadhihi amwaluna khudh minha ma shi'ta wada' minha ma shi'ta wa ma ta'khudhuhu khairun mimma tatruku ce ya rasulallah ga dukiyarmu nan ga ta mun juye a gabanka ka ɗau wadda kake so ka bar wadda kake so wadda za ka ɗauka mun fi santa ma fiye da wadda za ka bar mana ce saboda haka duk sanda kake son kuma ka kutsa da mu a ko ina ne cikin abokan gaba cikin yaƙi ka kutsa da mu ko da cikin wannan teku wato bahar maliya kace za mu shiga to za mu shiga inna la sabrun fil muna da hakuri wajen haɗuwa da abokan gaba ba za mu ja da baya ba haka suka rika gaya masa suka rika dubna fifikon wato suka rika nuna fifikonsa akan komai akan dukiyarsu akan komai nasu daga soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kawai magana ci ta fatar baki ba ba ainihin kawai waƙe-waƙe ba da tarurruka da bukukuwa ba wannan shine san annabi sallallahu alaihi wa sallama ba da wannan ne san annabi da sahabbai sun fi kowa yin fintin kau a wannan bangaren da sai mu ta jin labarin cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shirya biki na san annabi sallallahu alaihi sallama ko umar ko Uthman. ko wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ita ce haƙiƙa na soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama to babu shakka waɗannan bayan Allah da muke magana akan su da sai sun yi mana fintika a wannan wannan babin amma ba mu da wani labari ko guda ɗaya ko guda ɗaya ko mun raunin sa da yake nuna cewa wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara wani taro ko ya yi wani biki a shekara ko a duk wata ko a wani abu don ya nuna kaunarsa ga annabi sallallahu alaihi kaunarsa ga annabi sallallahu alaihi sallama tare take da jininsa da tsokarsa a duk lamarinsa a cikin rayuwarsa gaba ɗaya muna so mu zama hakikatan masu so kauna ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mun shigar da wannan addini cikin rayuwarmu gaba ɗaya zan zanto mun shigar da shi cikin rayuwar mu ta aƙidar mu ta ibadar mu ta kyawawan halayen mu mun shigar cikin mu'amalolinmu a karan kanmu da iyalanmu da 'ya'yanmu da maƙotanmu da 'yan uwanmu a kasuwanmu a cikin harkar kasuwancinmu a cikin harkar ayyukanmu komai namu sai mun shigar da ainihin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallama to da muka tabbata hakikatan masu ƙaunarsa sallallahu alaihi wa sallama bayan zanto muna hannun riga da koyarwarsa duk wani abin da zai ci gashi shine abin da yake sunnarsa ba ma buƙatar wannan ba masu muna fitowa muna yin abin da yake shiyanci sunnarsa sai kuma shekara ta zo mu yi babatu mu ce muna san annabi sallallahu alaihi wasallam wace irin soyayya ce wannan da ba za ta zama a aikace ba law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san ka na gaskiya ne da kai masa biyayya domin mai soyayya yakan yi wa masoyinsa biyayya ne ba yakan yi kokarin saba masa ba ba zai yiwu ba hankalci biyayya hankalci soyayya tare da sabawa tun yana umartar ka da abu kana ki yana hana ka abu kana yi kuma sannan kana babatin soyayyarsa babu shakka akwai hannun riga a cikin wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya karyata yahudawa cikin su na cewa suna son Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'u qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq saboda saboda cikin rayuwarsu cike take da sabawa Allah ta ina za su zama masoya Allah ta ina za su zama masoya masoya annabawan Allah saboda haka masoya Allah wanda Allah yake so su ne waɗanda suke biyayya ga shari'arsa suke biyayya ga umarninsa Allah subhanahu wataala ya samu dace اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا